bayan kalubalantar gwamnatin buhari da tsohon shugaba jonathan ya da cewa ta gaza tsohon gwamnan sokoto a tahiru dalhatu bafarawa ya ce shugaban najeriya muhammadu buhari na da sauran dama ta gyara najeriya bisa alkawuran kamfen din biyar da ya ɗauka na inganta tsaro da tattalin arziki Bafarawa, da ke zantawa da manema labarun kafafen labarun ketare abuja bai gamsu da bugun kirjin gwamnatin apc mai da'awar canji ba cewa ta samar da ingantaccen tsaro yana mai buga misali da kalubalen satar mutane da ma labarun yadda boko haram kan kai hare-hare ina da dama da 'yanci in ba da shawara ga shugabana buhari da ko ya saurara ko kai ya saurara amma dai zan faɗi ra'ayina Allah ya sa ya samu lafiya ai mashi addu'a kuma Allah ya shi addu'a jama'a Allah ya bashi lafiya ni anan kira na shine ya tsaya hankalin shi ya dawo masa ya fahimci abubuwan da ake yi fa arewa ƙasar shi ce gidan shi ce kuma albarkar shi ta ce yake ci amma yau in kaddi arewa dinnan ne masifar da muka ciki ba karama ba ce mu ma manya mai sauki ce ta abinci ce ko taurin kwana amma masifar da za ta so a baya yau in kaddi arewa ka ta primary school a arewa gaba ɗaya ɗaya ko kujerun zama ba ka samu ita gwamnati ta ce ta samu tsaro ko ana samun tsaro cewa ta amma dai su mutane kuma suna cewa ba babu tsaron saboda haka ga magana gwamnati daban magana mutane daban mutane kuma su a gwamnati saboda sun ce ba tsaro babu tsaro ina ganin cewa babu tsaron nan tunda kana ganin har yanzu ba a sata mutane ba wanda yake wani sabon abu ne ya shigo da gidajen mutane yake zuwa a sace kuɗi yanzu mutane yake sacewa su ke kawo kuɗin da kansu nan Abuja zuwa Kaduna ko jirgin ƙasa yake shiga mota ma ba a shiga saboda haka magana tsaro kuma ai cewa an samu ci gabanta ai dai faɗi ne kawai ko da yake tsohon gwamnan dan jam'iyyar pdp ne mai adawa ya ce adawa mai amfani ita ce mutum ya ga inda aka samu kuskure ya ba da shawari tsakani da allah yadda za a samu gyara saboda amfanin dimbin talakawan najeriya ba tare da nuna wariyar kabila ko yanki ba nan take babban sakataren apc mai mulki alhaji mai malabu ne ya ce gwamnatin ta yi duk abin da ya dace ba ma ga tsaro da ke kashin bayan samun nasara idan mutumin pdp shine zai fito ya soki wannan gwamnati mu ba ma mamaki ina suke lokacin da ba a isa a je masallaci ba ba ba za a je coci ba ba a shiga ba isa a je kasuwa ba da shi shingen jami'an tsaro daga nan abuja kafin ka kai kano nawa za ka kirga awa nawa mutane suke yi da su bar abuja su je kano ina suke lokacin mutane wani lokaci sun ɗauka cewar duk abubuwan nan da aka yi kamar al'umman najeriya sun manta kuɗaɗe ma da aka ware saboda a sayi makaman sace su aka yi rabe su aka yi ko an manta bai kamata ma mutumin pdp wanda aka dama da shi ya buɗi bakinsa ya ce zai soki gwamnatin shugaban muhammadu buhari ba saboda shugaban muhammadu buhari barnan da suka yi ne yake gyarawa masana siyasa na zayyana shekara mai zuwa 2018 in Allah ya kai mu da kakar lamurar tunkarar babban zaɓe a fabrairun 2019 nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya